Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin Laraba tara ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fahim tare da Halima jimrau Karya darajar Naira ce mafita ga matsalar da tattalin arzikin Najeriya ke fuskanta yanzu? Waɗanne hanyoyi za a bi ne a magance wannan matsala ta tattalin arziki? Ta yaya bankunan Najeriya ke taimakawa wajen kashe tattalin arzikin ƙasar? Da rashawa da cin hanci da barna ya tashi ya koma bankuna da babban bankin tarayya suna gina kansu. An ce kifi idan ya lalace ta kai yake lalacewa. Shugabannin nan dai su ne za mu maɗa duk lalacin talaka in shugabannin suna abin da ya kamata talakawa za su bi su. Ya za a yi ne a farfado da tattalin arzikin Najeriya? Naira ta yi ƙarhi ta ƙara daraja a kasuwannin hada-hadar kuɗi na duniya? Dinga sun abubuwa na cikin gida rage yawan buƙatuwan kuɗaɗen ƙasashen waje. Akwai karatun da za a iya yi a Najeriya ba dole ba bane sai an je ƙasar waje. Kula da lafiya wanda za mu iya yin su a Najeriya. Muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya yau akan makomar Arewa za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Wata irin rawa bankuna ke takawa wajen karya tattalin arzikin Najeriya ta bayan hage ba tare da sanin gwamnati ba? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Yau da gobe ba shakka wasu bankunan Najeriya suna taka rawar gani wajen kare tattalin arzikin kasarmu ta wajen karɓar cin hanci da rashawa da rashin bin dokokin aikin bankuna sannan komai za su yi sai su ce wai dole sai da dala ba sa hihita naira akan sauran kudaden wasu kasashen. amma da a ce bankunanmu na Najeriya za su bi dokoki da tsare-tsaren aikin banki da in sha Allahu tattalin arzikin ƙasar zai warwado sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina. Daga cikin abin da bankuna ke yi ta bayan fage sun hada da na ɗaya sayar da kuɗin waje ga biro da Change, yawan buɗe asusun ajiya ga ma'aikatu ba a kan ƙa'ida ba, tare da barinsa da kuɗi a ciki. Rashin biyan kuɗin shiga ga gwamnati, yawan ba da bashi ba a kan ƙa'ida ba, rashin taimakawa ga manoma da ƙananan masana'antu da sauransu. Sako daga Ibrahim Muhammad Sokoto. Wannan zance zai iya zama gaskiya musamman idan aka dubi yadda mahi yawan ma'aikatan bankuna suka kware wajen iya karɓar na goro daga hannun 'yan kasuwar da ke harkar canjin kuɗi a mahi yawan bankunan ƙasarmu. Sako daga Aliyu Usman taka lahiya. Eh to, gaskiya a wasu lokutan bankuna sukan sa wa mutum headache wato ciwon kai ga aljihunka na ƙara ga ciki na murɗa kawai haka siddan ba gaira ba dalili sai kaga sun waware sun zaftare maka kuɗi daga asusunka na ajiya kuma ka je ka yi complain sai a kawo maka kabali da ba'adi wanda zai sa dole ka haƙura kaga daga nan an karya maka ƙarfin aljihunka kenan wanda kuma yin hakan shika-shikai ne na karya tattalin arzikin ƙasa sako daga shehu adamu rijau Tabbas bankuna suna taka muhimmiyar rawa wajen haduwar darajar Naira saboda da gangan suke haka domin su dinga zabtare kudin ruwa da fatan gwamnati za ta ɗauki mataki domin a samu saukin rayuwa. Sako daga Garba Shabiola Gashuwa. Tabbas yau da gobe ba abin da ta bari, ai ba masu karya tattalin arzikin ƙasa ta nigeria illa face bankuna, domin yau idan aka sa farashin canji sai wasu su zagaya ta bayan fage su ƙara wa al'ummar ƙasar farashi. Fatanmu Allah ya kawo mana saukin abin, sako daga Usman Muhammad Maiduguri. Tabbas bankuna suna daga cikin masu kare tattalin arzikin ƙasa domin ko gwamnati za ta iya hana sai da dala ga masu canji, to amma kuma sai su koma ta bayan hoge suna saida musu, sako daga Sama'ila Ahmad Dikke. Suna yarda ana haɗa kai da su wajen sayar da dalar Amerika da tsada, ana karya nera kaga wannan karya tattalin arziki ne sosai, sako daga Sani e Sani. abin ba magana domin suna sayar da kudaden waje ta barauniyar hanya a farashi mai muguwar tsada sako daga misbahu sabu umar hakika akwai rawar da bankuna suke takawa ta bayan fage domin karya tattalin arzikin najeriya ta hanyar siyar da dala daga 'yan kasuwa ko kamfuna ta bayan fage wanda hakan yake kawo koma baya ga ci gaban tattalin arzikin najeriya sako daga aminu dan kaduna amanawa Yau a zaura matasa masana ilimin tattalin arziki Alhaji Muhammadu Mustapha Bintube tsohon babban manajan bankin Jaiz da kuma ƙwararren masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi Malam Abubakar Ali za su kammala muhawararsu a kan tattalin arzikin Najeriya tare da yin wankin babban zani ga gwamnati da bankuna da kuma duk wani mai hannu cikin karya tattalin arzikin Najeriya. Ga jagorar muhawarar Hassan Mai na kaina. akwai masu shari kan tattalin arziki da suke da ra'ayin cewar yana da kyau gwamnati ta kafa hukumar kayyade farashi wato price control domin a ceci halin da jama'a suke ciki dangane da yawan tashin farashin kayayyaki na babu gaira babu dalili menene matsayin wannan a cikin tattalin arziki a ƙasa yawai ba za ka ba da abin da baka da shi ba ai ina kayan da har za ka da mata farashi kayan da ba kai kake sarrafawa ba amma wasu suna ganin cewar misali mai ma ai muna muka shigo da shi ne a kasashen waje kuma gashi gwamnati ta kayyade farashin sa yanzu kwanan nan yo ai wannan ka shiga wani magana daban ka cokan amma dai in baka amsa ai wannan zancen mai din na farko tukun in ba lalaci mu ba ma ya za ya ce yi no mu za mu fitar da za mu je mu fitar da rubutaccen mai mu shigo da tacaccen mai in ba ma lalacin ma na ƙarshe in ba lalaci na ƙarshe ya kama mu ba saboda haka idan mun lalace kuma sai mu ci gaba da lalacewa ka gane yanzu tun da ka taba hankan mai din yanzu ka san cewa gangan mai da ake cewa gurbataccen nan idan aka fidda shi ko kuma idan aka sarrafa shi za a sarrafa shi a gida akalla ba kasarawa za a samu abubuwan da yake tattare da mai nan kashi fiye da abu arba'in wanda kowanne nashi zai iya ya tada masana'anta da za a mutane ake wato abinda da ake ce mata products yanzu abu hudu muke samu muna samun mai na fetur na jirgi cairo diesel kowannan black abin nan dinan ba mu cika samu ba duk wannan muna zubarwa a waje to saboda haka wannan zancen mai lalacin ya yawa kada ka yi wannan magana ƙayyadancin da aka yi idan ka duba yanzu farashin ma ai inda za bari ma bi kasuwan bai kai casa inda bakwai din ba yadda yanzu abin ya gangara saboda haka mu koma tambayan da kai kan a sa price control babu ba zai aiki ba saboda haka ba mu muke sarrafa abubuwan da muke aiki da shi ba bature ya ce cannot give what you don't have saboda haka ba zai yi aiki ba amma idan tattalin arzikin namu ya kyau kanaji muka samu kayan gona din da shinkafan da masaran da abubuwa da ya ishe mu na farko muka ci ya ishe mu sai muka fara fidda shi waje mai din da kanta muka fara tacewa a nan muka fara fidda shi ban ga dalilin da ya sa a ƙasar nan ba za mu fara sai da refined products ba mu ma zancen sai da kurun ma ya zama tsohon yayi yanzu zancen dubai da ake wai dubai shekarun dubai nawa ne shekara talatin baya fa dubai din nan yashi ne da ruwa shugabanni har suna alfahari su dau iyalinsu su je wai dubai hutu ba abin kunya ba ne yanzu shugaban dubai zai zo eh, wannan yawon bude ido kasan <laughs> kai ina taba ka gani shugaban kasa ya bari ya je eh, neman lafiya abin nan wani wuri saboda aka gyaran fa wato za yi amma yanzu muka yi magana wasu sai su ce a kaza kaza ana abu babu gyara an ce kifi idan ya lalace ta kai yake lalacewa duk inda kuma akwai babba yaro baya da lafi shugabannin nan dai su ne za mu maɗa duk lalacin talaka in shugabannin suna abin da ya kamata talakawa za su bi su saboda haka gyara ya kamata yi mu duba talaka na mu duba gaba kuma duk shugabannin najeriya kullum nake faɗa yawan yawancin yawan yawancin wallahi kashi casa'in gwamnati ne makarantar gwamnati muka je an ba mu abincin gwamnati an ba mu uniform na gwamnati ni wannan ina secondary school uniform fudu wallahi uniform na nake da shi kyauta wallahi ina cin abinci sabulun wanka man sabulun wanki man arziki yanzu ya karu shi me ya faru barayi ne shugabanni ya yawa Allah ya ji kansu sardauna Allah ya gafarta musu su da sun yi satan wayannan yanzu shugabanni ina suke su ma suna lebura ko sun gama mutuwa saboda haka wai me ne ma za mu barwa bayan mu ne gyara ne ya kamata yi gyara kuma ba zai yiwu ba ba yadda za a yi a gidanka ka ba da kuɗin masara kai ka je hotel ka ci shinkafa sai idan masara ne ku ci a gidan saboda haka abin da muke kira shine zance wani shine ne cewa turanci ya yawa yanzu mu fita mu gani abin da ne a zahiri zahirin mu dogara da kanmu duk abin da zamu yi keke ne za a yi a duduza a gurza na keken zariya wata ran zai zo ya koma irin keken america mm. yau da gobe to alhaji wani musu abin tube idan muka duba kuma rawar da bankuna suke takawa wurin taimakawa barayin zaune a karya tattalin arzikin kasa misali duk da cewar akwai babban bankin najeriya wanda shi yake samun su ido domin kar su wuce gona da iri amma har yanzu akwai wadanda suke da ra'ayin cewar yawancin bankunan kasuwanci a najeriya suna taka rawa wurin karya ma darajar naira da kanta ta bayan fage misali wani rawa ya kamata yanzu bankuna a najeriya su taka domin a ceto darajar naira a kuma kara zaburar da tattalin arzikin duk dai inda wato bukatan abu kaya ne a kasuwa kowa yana bukata kayan ba ta da yawa amma kuma ga mutane kowa yana nema sai ga farashin ya tashi waɗanda suna da halin amma ba za su samu ba sun san hanyar da za su koma su yi saboda haka yanzu abinda ake ciki in wani ya je ya yi sa ya samu alal misali ta farashi na eh, babban banki tarayya dala miliyan dari dala miliyan dari wato idan ba ya hankali ba yadda zai fito da kudin kuma ya sake shigo da su ana kiransa round tripping in ba ya hankali ba sai kaga ya samu riba na banza na wato na aufu wurin biliyan naira biliyan biyar ka gane hmm. saboda haka shi yasa da farko mana ce yanzu da rashawa da cin hanci da barna ya tashi ya koma bankuna da babban bankin tarayya su manyan mu musamman shugaban kasa yana da kyakkyawan niyya da gaske ke da kishin kasa yake amma da yawa kuma yadda ka faɗa a cikin bankuna da bankunan ah, tarayya su kuma suna nan suna gina kansu to saboda haka gaskiya ni da na gani wato a san yadda za a samu darajar naira dinnan kuma wato gyaran da nake so a yi a gaskiya kafin a yi gyara dole a masar da darajar naira ya kai kaman 250 amma yanzu wurin 300 400 na gaskiya yawa idan an yi a san kuma babban bankin tarayya su san matakan da za su ɗauka cewa wannan kar kuma wato kwalliya bata biya kudin sako to shine abin da shi shugaban kasa yake gudu abin da yake ta abin nan cewa shi baya so rage abin nan din kar a zo talakawa da tattalin arziki mu a samu ci gaba sai mu dawo baya to alhaji abubakar ali me ka ce dangane da wannan magana na farko zan dan bambanta da na kan darajar dala darajar dala a barta yadda yake wannan 250 idan aka a hukumance ya 250 ni nake gama wannan kasuwan bayan fagen zai callake ya koma biyar. haka al'adan ƙasar nan yake ba zan manta ba zamanin da aka fara wannan ruguza naira naira tana dala tana naira uku lokacin gwamnatin baban gida a waje ana sai da ita naira takwas ba zan manta ba allah ya ji kan abdulkadir ahmed yana gwamnan central bank ya aka yi ya aka yi ya aka yi aka yi shawara aka ce a je a mai da su farashi ya zama daidai da na bayan fage sai a samu sahida ana zuwa aka ce naira dala ta koma naira takwas bayan fage washe gari suka mai da naira ya zama naira goma sha takwas tarihin kasar nan muna nan bai dade ba saboda haka da ka kai ɗari biyu da hamsin yau a hukumance ni nake ga maka hassan gobe kowa zuwa jibi za ka ji dala ya koma naira ɗari shida domin me domin ba mu da ai bukatan dala ɗin yana yawa ba zai kare ba bukatun dala yana da yawa sai 'yan najeriya sun daina wannan kwaɗayin kayan wajen ka gane ko da motoci da wane ne in ba an daina ba ne a shigo da shi an daina saya ba ba za a saya ba to daga nan dala za ta yi kyau in ba haka ba muddin wannan kuɗin yana nan kuma wannan kuɗin nan na satan nan ba riga an tace ba an kwacewa kuɗin nan suna nan za ka gani ana yi yanzu haka halin da muke ciki ne saboda haka a barta yadda yake kuma a yi a kokori a gyara ta gangoro ta dawo ta dawo ƙasa idan aka sarrafa abubuwan da muke da shi a ƙasa na biyu tambayan ka na biyu tambayan da kai mun eh, yan beru da change ai wannan commission agents ne ai yayin wa magana baka ji bane da farko bankin ƙasa da bankuna ai suna zagon kafa suna da wannan matsala su ne shugaban kasa da kanshi kwanan baya ya ce ai su ne masu wannan biro da canji manyan bankuna ne masu biro da canji ka ko ba ka bane saboda ka wannan su yan kamishan ne suna cin kamashin ne sale biyu sale uku uku wane ne masu wannan abin ba su bane suke zone 4 ba su bane suke broad street su suna ofisoshin su suna bankuna a cikin wannan biro da change din da yake suka callo ko daga ko 70 da wani abu ne zuwa 275 a wannan shekarun bayan ai yawanci masu ma'aikatan bankin ne masu shi saboda haka wato yana ya bar jaki yana dukan taiki hmm, gaskiya ne yawwa to a gurguje alhaji mawar musa bin wani rufe da kai to ni dai na koma abin da na fada muddin da ce, ai da zu shi wa na hmm. alhaji ali ya fada cewa muddin ka sa wato doka ko kuma ka ce dole za ka rage za ka rike farashi hmm. wato price control a turance hmm. dole a samu waɗanda za su zo ba za ta yi aiki to ni ban ce kawai a bude kofa haka ba a'a babban banki tarayya su san yadda za tafi yadda kama ake samu a wasu kasashe saudiya yau kusan shekara kusan talatin nake zuwa shi duk in ka je darajar kudin su riyal din nan da dola wuri daya yake mm, har yanzu kuma har mm. yanzu kusan shi saboda haka na ce a fara ɗaukar matakai yadda mu ma za mu yi mu kai wannan abin nan wanda kowa ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi in dai ka je kasuwa wannan riyal din nan haka za ka same kuma sayarwa da kuma saya duk ba abin ba wahala yanzu alhaji musa ina zuwa saudi arabia farashin da kasuwa da na banki duka ɗaya ne to ba bambanci ba zai fi dan kalilan ba ka gane bai ta kare kare eh saboda haka shine aka rufe hanyar barna da rashawa da kuma son kai in kana da dola da kana da riyal duk ɗaya ne zaka yi ka sayar zaka yi ka saya to wannan sai an ɗauka matakai zuwa wannan ah, a karshe kuma na kiran gwamnati gwamnatin tarayya da allah a mai da hankali wurin sha'anin tattalin arziki ah, don a samu ah, tattalin arziki ya bunkasa a samu masana da yawa wanda za su za su taimaki gwamnati da masu taimakon shugaban kasa a san yadda za a bude tattalin arziki ya ci gaba mutane sun fara samun Uh, abubuwa uh, kudi a junsu matasa su samu aiki kuma a samu zaman lafiya to daga na ce a karshe yana ga malam abubakar ali zai daure eh. zai rufe wani shirin gaba daya eh, lokacin da zan yi shine akwai wasu wato ma'aikatun gwamnati wanda suna samun kudin shigansu da dala amma sukan canja ta naira su biya gwamnati to dole wannan famfon din nan sai a rufe yadda aka shigo da tsn nan eh. shi ma ya rufu wato kana nufin in an samu dala a sa dala kar a sa naira a sa dala in an samu naira kuma a sa naira a sa naira kuma a gaggauta a bude ayyuka yadda mutane za su bazama a samu abun ya kasa a yana cikin matsi ba karami matsi ba mm-hmm. yawwa komi kake a duniya ka sa da Allah komi kike a duniya sa da To wai ya za a yi ne a farfado da tattalin arzikin Najeriya? Naira ta yi ƙarhi ta ƙara daraja a kasuwannin hada-hadar kuɗi na duniya? Kahin ƙwararren masanin tattalin arziki a wannan man fetur da raya ƙasa da ci gaba Dr. Ahmed Adamu ya amsa mana waɗannan tambayoyi ya fara ne da yin bayani akan yadda manyan kasashen duniya ke tursasa ma Najeriya ta rage darajar naira da kuma dalilansu. Su ƙasashen waje da suke ah, manya manyan bankunan duniya suna so ne 'yan najeriya da rage darajar naira saboda suna ganin cewa kamar najeriya ta anshi kudaden kasashen waje kamar daloli da yawa saboda harkan fitar da mai dinnan su ba su da mai suna sayan man mu ya za a yi su dinga samun man mu a cikin arha saboda idan muka rage darajar naira mu za su iya zuwa su sayi man mu a cikin kuɗi a sauƙaƙe sannan kuma za su sa mu da zama masu dogaro a kansu ba mu iya ci gaba wanda kuma ko da nan gaba za ka ga arzikin kasar mu ya dogara a kansu so hakan bai dace ba kuma ba na ganin cewa abin ji ne a ce najeriya yanzu duk da cewa naira ta riga ta kare kuma a ƙara karya ta kuma wanda kuma akwai kiraye-kiraye da wanda muke tunanin cewa su suka harkokin arzikin ƙasar nan kuma suna kiraye-kiraye cewa a yi hakan wanda mu ya ban mamaki so dole ne a zo a jajirce shi kuma arzikin ƙasar mu dole ne ya zo ya haɓaka da kanshi ba dole bane sai wasu sun zo sun sa wai arzikin kasar mu ya haɓaka akwai ƙasashe da suka ci gaba da dama a duniya wanda zama karbi tarihi ba wani bane ya zo ya tallafa musu ko ya taimaka musu ko suka rage darajar kuɗin su suka ci gaba su saboda haka mu ma za mu iya haƙuri mu jajirce idan karanci yayi yawa a lokacin da mutane su zo da fasaha da kere-kere da tunane-tunane da dama wanda za samar da abin da wannan yake karanci a lokacin to wannan zai samu mu kara dogaro a kanmu har wasu mu fara samun abubuwan da muke bukata har ma bari da fidda su kasashen waje a wannan lokacin za ka je kuma kasan eh, mun fara masu eh, mun zama cikin jerin wanda suke fitar da eh, kayayyakin masarufi a kasashen cinikayya na duniya so kuma kafin mu haka dole ne sai mun zo an haɓaka ita harkar samar da abubuwa da jere da fasaha da sauran sassan arzikin ƙasar nan a haɓaka su yanda samar da abubuwa kawai ba zai kasance kawai harkan harkar mai da iskar gas ba wasu fannoni ma na shi arzikin ka za su iya eh, samar da kuɗaɗen shiga eh, ma ƙasa sannan kuma abubuwan ci gaban al'umma kamar su titi eh, harkar lafiya harkar tsaro da sauransu da ya kamata a haɓaka su so yadda wasu masu hannu da shi za su zo sa halin jarin su a cikin ƙasarmu so kuma ina tunanin cewa ita naira ɗin ita da kanta ma za ta iya komawa darajar ta yadda take a da kamar yadda na faɗa cikin abubuwan da ke sawa shi ita naira ko kuma wata kuɗin wata ƙasa take rage daraja shine idan mutanen da suke tunanin cewa za ta rage daraja nan gaba su sauri su kawo ta a kasuwan kuɗaɗe domin su rabu da wannan kuɗin su wanda suke tunanin cewa zai rage daraja nan gaba to yanzu mutane da suke wannan abun suna tunanin cewa naira za ta rage daraja nan gaba to kamar lokacin zaɓe suna ganin cewa najeriya za a yi rikici da sauransu dai suna tunanin cewa kamar kuɗin Najeriya zai rage daraja sai suke sauri suka kawo ta a kasuwan kuɗaɗe suka saida ta ta wannan lokacin ne ce ta yawa a kasuwa su sa daraja ta tara yanzu ana tunanin cewa shugaba Buhari ya hau kuma ya ce ba zai ƙara rage darajar naira ba kuma akwai tsare-tsare na haɓaka irin e, shi harbin ƙasa to suna tunanin cewa naira ɗin za ta ƙara daraja a nan gaba to shi yanzu suna ta zuwa suna sayan wannan naira ɗin ta aje to nan gaba idan idan aka samu arziki ƙasar mu ya yi stabilizing ko kuma ya zama daidai za su yi su kawo wani naira ɗin su sai da shi su riba sannan kuma a lokacin zaɓe da lokacin yawancin shugabancin da muke da shi a Najeriya akwai da da dama suka tsagaita ko kuma suka daina kawo hannayen jarin su saboda wasu abubuwa na tunanin ba babu tabbas lokacin zaɓe to sun ga cewa Najeriya ta koma daidai za su ci zuwa inda da sa hannun jari a ƙasar na shi sa kake ganin yanzu har naira ɗin ta fara farfaɗowa sannan kuma akwai harkan ita shi farashin mai duk cewa farashin mai ya yi ƙasa najeriya har yanzu muna samar da mai gangunan mai duk a rana so wannan yana ƙara sa ana buƙatar ita naira a kasuwar kuɗaɗe wanda shi wannan shi ma ya ƙara haɓaka ita darajar naira a kasuwan hada hadar kuɗaɗe wanda duk cewa najeriya abin zai mata zafi ta ci gaba da samar da mai duk da cewa kuma farashin mai ya yi ƙasa so ina ganin cewa dole ne yanzu mu zo mu jajirce mu tsaya ba sai mun ƙara karya naira ba mu samar da abubuwan da muke bukata a cikin gida mu rage yawan bukatuwan kudaden kasashen waje akwai wasu abubuwa wanda ba dole bane ba akwai wasu karatun da za a iya yi a Najeriya ba dole bane sai an je kasar waje akwai tafiye-tafiye kamar na ziyarar ciwon eh, lafiya ko kuma kula da lafiya wanda za mu iya yin su a Najeriya akwai fita ma kawai na ganin kai mutum yana so ya je wata ƙasa ko kuma yana so ya je ya yi sayayya a wata ƙasa wanda ba dole bane ba wannan duk yana sa yawan naira ta ƙara yawa a kasuwan kuɗaɗe wanda shi ke ƙara sa darajar naira ta ragu idan mutane aka kawo da tsari sai muka fahimci cewa dole ne mu zo mu tsaya duk abin da za mu yi a cikin ƙasar ba dole bane sai mun la'akari da kuɗaɗen wasu saboda kuɗin mu kuɗin mu ne kuɗin wasu kuɗin wasu ne so kuɗin wasu ba zai sun shafe mu ba sai haka zo mu zo mu mu haɓaka cikin arzikin da mu mu dinga sayan abubuwa na cikin gida saboda yanda su masana'antu da 'yan kasuwa na cikin gida su ya saɓaka su dinga samar da abubuwa har wasu da kasashen waje su dinga shigowa suna buƙatar kuɗaɗen mu wanda daga zaune ne har darajar ne da ta ƙara yawa a kasuwar kuɗaɗe. Masu saurare ku sa kunnuwan basira ku saurari wannan labari na ɗan iya. Isa Lawal na Ikara Jamuji. yau cikin tagumin damuwa na iske ɗan iya jingina a wata kusurwa na ce ɗan uwa yaya aka yi ne dan na lura kana cikin damuwa ya ce bari kawai na ikar tunani ne nake game da makomar arewa don da alamu tasiri da tarihin arewacin ƙasar yana nema ya kai ga shuɗewa saboda harkokin bankuna kasuwanci da masana'antu ɗan arewa bai da ta cewa yau duk da ƙasar nomar da muke da ita muke ta fama da yunwa kuma idan ana batun taɓar taɓarɓarewar tattalin arziki arewan fi kowa wannan nema ya sa duniya ke cewa yankin arewan ya fi sauran yankunan tarin tilin talakawa to kaga kuwa idan har arewan na son ta kai ga motsawa ya zama dole shugabanninta su farka don su zama wa al'ummar su garkuwa na ce lallai kam ni ma dan iya na fahimci arewa fa na tafiya a karkace don kusan komai ya biya su kurkuce shugabannin da ya kamata su yi mana jagora na lura kusan duk sun makance don hatta na kafafan yada labaran da idan aka ce za mu ce yankin kudu ya sha gaban mu koda da kutance, dubi dai yadda labarin yarinya ɗaya daga yankin bayelsan kudancin ya jawo aka yi ta ce ce kuce amma mu ana ta sace mu shiru kamar mun kurmance ce kai ko bangaren lafiya ma a yankin arewacin Najeriya aka fi yi wa mace-mace kuma ma in gaya maka tsantsar gaskiyar magana a takaice duk wani tubalin ginin ci gaban arewa fa yanzu ya lalace saboda idan ka lura da abubuwan da shugabannin arewan suke sun gwammace ne kullum su bar yankin a wulakance dan iya ce na ikara ka san ka saba tambayar cewa mai yasa nake yawan kuka har da hawaye musamman ganin haƙƙin talakawan arewa kullum yana tauye amma amsa ta ita ce tun da dai yanzu gari ya waye dole mu nemo 'yan arewa mu sassaita shugabannin da suka buge da nanaye idan sun ki bin yadda muke so sai mu bi gurabansu da masu kishin ci gaban mu mu mai kuma duk abin da zai kawo mana ci gaban da tuni wasu suka bi guraren suka mamaye mu bi su da sannu har sai mun tabbatar da ire-iren su dai duk mun bi mun rairaye idan ko ba haka ba arewar da muke ganin ta yanzu a raye wata ran za mu hange ta a rataye kenan ba mu da ta cewa balantana mu yi barazanar tawaye na ce to dan iya Allah dai ya sa daukacin al'ummar arewacin su farka su shugabannin da suka sanya karatu da kula da lafiya ya fi karfin talaka su sani cewa su ne da kansu suke yi wa kansu mummunar shuka su kuma talakawa mabiya su guji duk wata mummunar harka kuma duk harkar arzikin da suke son shiga su nemi albarka idan ba haka ba kuma al'ummar arewan ne za su yi ta kuka saboda muna ji muna gani yankin zai halaka to amma tun da lokaci bai kare ba ya zama dole mu haɗa kawunan mu duk duka kada mu bari tsakaninmu a ce ga wata baraka ta haka ne kawai wata ran da sannu sannu sai ka ga yankin na arewa ya samu ɗaukaka. na ikara ikon Allah kin ji labarin dan iya watan yan arewa sun saurara sun saurari wannan labarin dan iya kuma za su ɗauki matakin kyautata rayuwarsu da kyautata makomasu. Amin, amin. Masu saurari iyakacin shirin namu kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fai. Da Julie Leras Gresham wadda ta haɗa mana sauti da mataimakinta Muhabil da kuma Nelson Lobson da shine injiniyan mu a yau da tafarra girma tafarra da ya haɗa mu da ku a Facebook. Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. Yau da gobe ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba